العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك والسلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammacin lahadi wanda shi ne biyu ga watan uku shekara ta dubu da ɗari الله عليه وسلم da ɗaya bayan dan ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam har yanzu kuma muna cikin kitabun nikah karshen hadisi da muka tsaya kan sa jiya shine hadisin Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tuzawwiju al mara wa la tuzawwiju maratu nafsaha kada mace ta aurar da mace haka kuma kada mace ta aurar da yar uwarta wannan shine hadisin da muka tsaya akan sa jiya يو za mu حديثي ندبا na نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفق من وجه آخر على أن تفسير الصغار من كلام نافع وانا حديثي أنكر قوش دقى نافع شيكم نافع دقى عبد الله بن عمر الله تكاري الداد رزق عبد الله بن عمر يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصغار lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani dangane da auren da ake kira nikahu shigari menene ashigar shine fassara da za ta zo wa shigaru abin da ake nufi da al-sigharu wani nau'i ne na aure shine an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu mutum ya aurar da yarsa ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu bisa ga wanda ya aurar suwa din shi ma ya aurar masa da tasa wa laysa bainahuma sadaqun ba tare da sadaki a tsakiya ba abun nufi kai da kake da ya ta isa aure shi ma wani makwabcinka na da ya ta isa aure kai kana son ka auri yarsa shi yana son ya auri taka to shi kenan sai ku haɗu kawo yarka gatawa ba wani sadaki ina fata ko fahimta shi na ake nikahun shiga wannan ita ce fassara da suka shi ne malamai kita mutafakar alaihi wattafaqa min wajhin akhar malamai sun yi ittifaki bukhari da muslim ta wata fuska daban ala anna tafsirar shigari min kalamin nafi cewa wannan tafsiri na menene ma'anan ashigar ba wai maganar annabi wace ba a'a maganar nafi'u ce daga abdullahi dan umar waɗansu ma suka ce fassarar imamu malik ce waɗansu kuma suka ce fassarar abdullahi dan umar din ce ma'ana dai malamai sun yarda cewa faɗin cewa wa shigaru an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu wa laysa bainahuma sadaq wannan maganar duk malamai sun yarda ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ba amma na ha'ani shigar wannan manzon Allah lalle ya hana shigar amma fassara shi da wannan ma'anar ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ba ko dai mu ce Abdullahi dan Umar ne ko mu ce a'a nafi ne ko mu ce a'a malik ne ibn anas kowanne ne dai fassara ce ta daidai da ka bukari da muslim duk sun rawaito wannan fassara kamar da shi malam ya abin da yace sun ittifaqi ta wani wata daban ha ko malamai suka fassara a takaice ni kawo sigari a jahiliya ne suka saba suna yin irin sa idan kana neman aure a nan gidan kuma su suna neman aure a nan gidan to sai ta nan gidan a kai ta sukan ma a kawo ta ba tare da suka a tsakiya ba sawa'un waɗanda suka aura ma juna suka yi musanyen waɗannan 'yan mata shin 'ya'yansu ne ko kannan su ne ko yayyan su ne shi dai shine alwalin wannan kai ma kai ne alwalin wannan sawa'un kai ka ce ko kuma a'a ka ce ko ka ce duk dai ba su na karkashin ka ba to haka shi ma to su kuka yi wannan masaya ba tare da sadaki ba to wannan ya zama shine nikahu shigari wanda yake haramun ne a musulunci ina ba ta kun fahimta وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ووعل بالإرسال وانا حديثي أنك نصر عبد الله بن عباس الله تقال الدابر سيدة ما هي yace anna jariyatan wata yarinya bikiran budurwa jariya matashiya ta izantowa ta yi aure ko ba ta yi ba amma dai matashiya ce amma idan an ce bikiran lallai budurwa wadda take karama suka ce bikiran din ya ce allati lam tazu bikaratuha wadda budurcin ta ba bai kau ba to ita ce bikiran wata yarinya budurwa atatin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa zakarat ta ambata masa cewa anna abaha zawwajaha wa hiya kariha mahaifinta ya aurar da ita alhalin bata so ba fa khayyaraha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ba ta zabi yace in kin ga dama ki zauna ki yi hakuri idan kin ga dama kuma ki fasa auren shikenan aure ya fasu fa khayyaraha sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi imamu ahmad ya rawaito haka abu dawud haka ibnu majah amma waɗansu malamai sun illanta shi suke hadisi ne mursal sai dai bincike ya nuna hadisi ne sahihi kuma da wannan ake kafa hujja da sauran waɗansu hadisan da ba wannan ba bisa da cewa ake iyaye ko alwali ɗaya daga cikin su baya da iko ya tilasta wa yarinya cewa dole sai ka aure ba a yin auren dole cikin addinin musulunci to malam wannan hadisin kawai ya kawo a nan gurin amma don son dan kara wani da waɗansu hadisai da waɗansu bayanai da ibn al ne cikin littafin zadul ma'ad fi hadisi al-ibad fasali yace faslun في حكمه صلى الله عليه وسلم في السيب والبكر يزوجهما أبوهما fasali da yake magana dangane da hukuncin da manzon Allah ya bayar game da budurwa ko bazawara idan mahaifinta ya aurar da ita kai tsaye sai ce sabata an hukus sahihaini ya tabbata daga annabi cikin bukhari da muslim anna khamsa binta qidam zawwajaha abuha wa ya kariha akwai matar da ake kira khamsa binta qidam mahaifinta ya aurar da ita alhali ba ta son mijin wa kanat sayyiba ta kasance ba zaura ce fa atat rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo wajen manzon Allah ta kawo kara game da abin da mahaifinta yayi farar da nikaha sai manzon Allah ya rushe wannan auren nata yace aure ya mutu tafi gida bai yi ba kun gane ko wannan hadisi kamar yadda malamin ya faɗa yana cikin bukhari haka kuma yana cikin muslim amma da yawa daga cikin malamai masu bincike suka ce muslim bai rawaito ba amma tabbas bukhari ya rawaito shi wa fi sunan min hadith ibn abbas anna jariyatan dhikran atat an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa zakarat lahu anna abaha zawajaha wa hiya wa hiya kariha fa khayyaraha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wannan shine hadisin mun cikin bulugul maram kenan ko sai yace wa hadhihi ghayru khamsa wannan wata matar ce daban ba kansa ba dan ya nuna abin ya faru har so wani adadi lokacin annabi ka zayyata ni wannan hukunci ne guda biyu qada fi ihdahuma bi a karo na farko a ɗaya daga cikin su annabi ya bayar da zaɓi ya ce in kin ga dama ki zauna in kin ga dama kuma kar ki zauna wa qada fil ukhra bi takhyir al bikr nabiyin kuma ya zabar wannan budurwa ce ita kuma ita ma ya ba ta zabi wa sabata anhu fi sahihi annahu la tunkahu al bikr hatta tusta'zan قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت وأن منكر jiya. duk bayan ya kawo wannan ga maganarsa karkashin hadisan sai ce wa mujibu hazal hukumi annahu la tujbar dhikru al baligh an nikah yace ba yanda za a yi atilasta yarinya budurwa baliga bisa ga aure wala tuzawwaju illa bi ridaha ba yadda za a aurar da ita sai da yardarta da amincewarta wa hadha qawlu jumhur salafi yace wannan shine magana da mabiya rinjayen malamai magabata suka tafi akai wa mazhabu abi hanifata wa ahmad fi ihdar riwayati anhu ita ce mazhabin Abu Hanifa ɗaya daga cikin riwayoyi kuma daga Imam Ahmad bin Hanbal wa huwa al-qawl alladhi dinullah bihi ibn al-qayyim yace shine da muke bauta ma Allah da shi mun yi imani ne gaske wala na ataqid suwahu bi yadda dukkan zancen da baki ba wa huwa al-muwafiq li hukmi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine ya dace da hukuncin manzon Allah wa amrihi da umarninsa wa nahyihi da hannunsa wa qawaid shari'atihi da ka'idodin shari'arsa wa masalih ummatihi da kuma abin da zai zama maslaha ga al'ummarsa sai yazo ba yayi da awace wace ya dace da hukuncin manzon Allah ba ya dace da umarninsa ya dace da hannunsa ya dace da ka'idodin shari'arsa ya dace da kuma maslaha na zaman tare to sai zai kuma zai koma ya ci da bada dalili akan su amma muwafaqatuhu li hukmihi fa kaza wa amma muwafaqatuhu hadha al-qawl li amrihi fa kaza wa amma muwafaqatuhu li nahyihi fa kaza wa amma muwafaqatuhu li qawaid shar'ihi fa kaza wa amma muwafaqatuhu li salih um, li masalih al-umma dacewar abin da maslahar al-umma to saboda kaza saboda kaza duk sai ya kawo su gaba daya ina fatan kun fahimta wato da wannan a takaice ba mu hasken cewa yana daga cikin hukunce hukunci da ya dace a karanta a babin aure ko a karantar da mutane cewa duk yadda kai ka so ka ba wanda yarka to lalle ka nemi yardarta da amincewarta amma ka tilasta ta dan kai ne uba bai halarta ba cikin musulunci ka ba ta dama ta zafa babu laifi ka ba ta shawara babu laifi bari kammala babu laifi ka ba ta shawara ai wanda ina ganin wane shi ya fi dacewa saboda dalili kaza saboda dalili kaza tace duk da haka ne dai wani nake so to sai ka hakura ka tsaya daidai hadin ka manzon Allah ya dakatar da kai a nan gurin da ka ƙara take dai ka saba baban ka ina fata mun fahimta da ka ƙara take dai ka saba baban dole ka tsaya a inda inda take amma ba za ka zo ba ka ce dole ka tilasta ta wani sai dai idan yarinya ba ta da hankali kuma ta zabo fasiki ga kuma salihi fasiki ta zabo tana son dole sai an aura mata ci dan giya ne manemin mata ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne halaye dai marasa kyau ya shahara da su to a nan gudun za ka hana auren ba dan an baka dama ka tilasta mata ba sai dan an hana a hada fasiki da wadda ba fasika ba wannan kuma saboda wani hadisi daban kuma zai zo nan gaba amma matukar wannan salihi ne wannan salihi ne sai dai wane ya fi wani salaha wannan fi ko kuma daban dama mutane ba za su taba zama ɗaya ba shi ma gobe kila wannan zai rinki sai ya fi wancan salaha din ko ba haka bane ba ai tsakanin mu da dan yaki muke da juna yawmun lana wa yawmun alaina wata rana mu ci galaba wata rana ci galaba akan mu kuma mutane da ne suke wajen aikin alkhairi yau wani ya wannan yau kuma wani ya fi wancan daga al'amura suke to Allah ya daga mankata da kake so kace malam kaman yanda aka kawo wannan hadisi na matsayin kuma iyayen da suka yi da sa miji da mata suna zuna matsayin suna da daraja dan su kuma su da sa dai ne take mata ba su da iko haka su ma matukar ba wani illa ta faru ba baya halatta ka tilasta tilastawa danka cewa dole sai ya saki matarsa ko ka tilasta wa yarka cewa dole sai ta fito da gidan wani ba kuma wani dalili kawai dan kai an bata ma rai kai kadai wannan bai halatta ba cikin shari'a wa anil hasani an samura radiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي wani hadisi an karɓo shi daga Hassan shi kuma daga Samura Allah shi kare da gare shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ayyu mamra'atin zawwajaha waliyani dukkan wata mace da alwali biyu ya aurar da suka aurar da ita fa hiya lil awwal minhuma to tana tabbata ne ga awwalin farko da ya fara ɗaurin aure wannan yana faruwa ne idan an sami wato waliyi sama da ɗaya ga mace kowa ya cancanta ya zama waliyinta an gane ko ita yarinya ce mahaifinta na da rai uba na da rai a mahaifinta na da rai kakanta na da rai kawai kowa daga cikin su yana da dama ne me ya auren da ita ha kuma ko kuma ya kasance iyayenta ba su da rai din wanta na da rai kaninta na da rai ko wanta na da rai wannan wannan ta kuma shi ma wansa na da rai dukkanin su uwa ɗaya uba ɗaya ne cikin su ba wanda ya fi wani bawa a tsakanin su da juna kun bayyana da kyau to sai suka zo suka kasa ittifaki shi wannan yana da candidate ɗinsa da yake son kanwarsa ta aura wancan ma yana da nashi dan takarar da yake son kanwarsa ta aura sai suka yi rigima kowa ya yawa nashi alkawari cewa ka zo in daura maka aure to sai suka zo suka daura aure wancan ya daura wancan ya daura to wannan hadisi ne yake nuna wa wane ne mijin wanda ya fara kenan shi ne abin da yake nufi idan mace wali guda biyu suka aure da ita fa hiya al-awwal minhuma wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito wa hasan fi tirmidhi sai dai ko bincike ya nuna hadisin da'ifi ne an gane ko tabbas hadisi ne da'ifi amma dai malamai sun yi maganganu kan wannan kan wannan hukunci idan aka samu wato mutane guda biyu duk suna da cancantar aurar da wanci sai suka yi husuma tsakanin su da juna wannan ya aurar da ita wancan ma ya aurar da ita da mazaje daban-daban to malamai sun yarda cewa lalle wanda aka fara daura auren su shine mijin an gane ko idan aka yi ganganci aka kai ta gidan na biyu kuma ya kusance ta in yana da masaniyar lalle an riga daura auren wani kafin nawa to yayi zina kenan sai a kama shi a yi masa hukuncin zina ko bulala ko jefa da da ne idan ya jahilci haka bai sani ba to su ba sai a kwace ta dinshi zai zauna gida ta istibra'i karshe a kai ta gidan wancan na farko shine yayi lamba aka sai sai qala tirmizi la na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan fi hadha ba mu san wani sabani ba inji imamu tirmizi tsakanin ma'abota ilimi dangane da cewa idan mutum biyu suka aurar da mace daya lokaci guda to tana tabbata ne ga na farkon fa idza zuwija jami'an yace amma in aka aurar da su idza zawwaja jami'an idan suka yi su biyu lokaci guda fa nikahuhuma jami'an mafsukun ya to lokaci guda ka dawo aure wannan ya kirawo angon da zai ba sun zo da goro wannan ma ya kirawo lokaci guda karfe goma na safe kowa ya kulla aure wannan ya bayar wannan ya bayar shi ne ma mutum da zai ce da wata dan da wannan duk auren su mushi ba sai da inganta amma in dai ya riga daya to wanda ya riga shi ne tabbata amma idan an yi su lokaci guda ya zo mai dukkan su kowanne mafsukh za a yi fasasin sa an gane ko mhm. na'am har yanzu ba magana wanda fi so ake a ciki ba ba kawo wannan ba wannan sai mu koma can baya ba ruwan mu da wata fi so inda sun daura aure so biyu da na farko shine ya tabbata su kuma da za su daura auren ai ka'ida dama ba za su daura ba kan san zuciya sai an tambaye ta so wannan kuma mun riga mun gano shi yasa ba a maimai ba sai mun hado ma kan wancan mu hada da wannan ba kai zaka hada da kanka tunda an karanta hadisi na'am

amma kuma mutum kuma wani yin da muka cewa to in ba a take ta ba ko mutum ya rasu ba a ce mutum ba ba amma ta ci wani yanki da ne kara ta to ima ne ya gaskiya ina da kawo da maganganu da yawa ta yadda ba za mu iya fahimta ba ka dubar ko wanne ka faɗi ce dai yake yanzu dai wannan mace ce guda ɗaya wani alwali ya aure da ita karfe takwas na safe wani ya aure da ita karfe goma a bayanin da muka yi muka ce matar wace ce da wanda aka ɗaurawa da ita karfe takwas ko goma takwas idan aka yi ganganci na biyun nan ya sadu da ita da hujjar shi ma an daura masa aure da ka'ida me za a yi in yana cikin sani muka ce za a masa me haddi tun da zina ne dan lokacin da auren sai zo za a kulla shi ba wurin kullawa tun da kana da wani auren tun karfe 8 na safe lokacin da aka zo za a kulla nashi ba a samu wurin kullawa ba sai a kulla a iska zuwa adam adamuhu sawa samuwar shi da babu duk ɗaya suke saboda kaga idan ya kusanci mace da wannan hujjar yi zina ne sai ita hukuncin da muka ce mai za ta zauna ta yi istibra'i shi mijin nata na karfe takwas za ta fara masa aure ba zai zo cigaba da takarta ba don saboda gudun kar a je ko saduwar da shi da wancan ta samu juna biyu sai a rasa waye mai ciki ba haka sai ya bari ba zai ku sadu da ita ba tana nan ai istibra'i kuma ko mutum na gidan aure tana istibra'i ko mutum na gidan aure duk wanda suke a a an sadu da ita hanyar ko ko aka mata fyaɗe misali ko ta yi zina misali ko kuma ya kasance wato shubha ce ba fyaɗe aka yi mata ba shubahati duk waɗannan idan daidai za ka yi istibra'i har kafin mijinta ya ci gaba da saduwa da ita dan a tabbatar cewa wato babu da ka fahimta da kyau to sai ka faɗa abin da kake so ka kwalla alaƙa da shi hmm. ka zo ba shi ne daura aure ba in ji aka daura aure tsakanin mutum da ba ta zama ta ko ya sarbe ita ko bai sarbe ita ba amma maganar cewa in sun rabu bai taɓa saduwa da ita ba za ka yi idda ko za ka yi idda ba wannan daban amma dai ba ta sake kaddara a daura mutum aure da shi da mata bai taɓa saduwa da ita ba sai ya faɗi ya mutu za ta fi gado ko ba za ba za ta fi gado za ta ci gado za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba za ta yi ta kaba za ta yi ta kaba kuma za a ba ta sadaqul misli inda can ba daura ba a cikin mutum ba su ba ita daura aure daura aure daban shi daura aure na biyu bayan saduwa ne dan in dau in aure bai daura ba ai saduwa haramun yaya wani yanzu ce saduwa ita daura aure da ne ne ko وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان لنا حديث أن تقول daga بن عبد الله الله ya kare جابر بن عبد الله dan Abdullah yace manzon Allah ya kowane bawa ta waje da ya yi aure da gairi izinin mawalidi ba tare da izinin iyayen gidansa ba au ahadi ko ba tare da izinin masu mallakarsa ba fa huwa ahirun to ya tabbatar da yayi ma'ana idan mutum yana karkashin bauta yana bauta karkashin wani to ba halin yayi aure har sai da izinin ubangidansa idan ya aure ba tare da izinin ubangidansa ba auren bai yi ba tunda auren bai yi ba in ya kusa da matar to in ya kusanci matar ya yi zina kina rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa sahahahu imam ahmad da abu dawud da tirmidhi suka rawaito tirmidhi ya inganta shi wa kazalika ibn hibban haka ibn hibban hadisi ne sahihi an gane ku. wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha ba a hada tsakanin mace da ƴar uwar mahaifinta wala bainal mar'ati wa khalatiha haka ba a hada tsakanin mace da ƴar uwar mahaifiyarta abin nufi idan kana auren mace baya halarta ka je ka auro yar babanta ko kanwar babanka ka hada su tare haka idan kana auren mace baya halatta ka je ka auro yar mahaifiyarta ko kanwar mahaifiyarta ka hada su tare idan an ce amma yar uwar mahaifi sawa'un ta zama yarsa ko kanwarta idan an ce khala yar uwar mahaifiya sawa'un ta zama yarsa ko kanwarta ina ba kun bayyana da kyau amma idan ka tafi matar sai ka je ka auro ko kanwar babanta ko yar babanta wannan babu laifi ka auro kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta wannan babu laifi amma kana cikin auren ka kace zaka auro wannan ka hada tare to ba a yadda ba manzon Allah ya hana ina fatan kun fahimta wato kaga kenan wannan yana cikin karin bayani da hadisi yayi na mata da aka haramta wa mutum domin asalin matan da aka haramta wa mutum cikin sautin nisa'i khala ba ta sannan kuma an ba ta ciki amma nan gurin gashi annabi ya haramta da nassin wannan hadisi dan ta da aka rawaito aka kawo aka kawo aka kawo cewa kalar mahaifiyarka ko amma ta eh, wato kalar matarka ko ammar matarka duk ba su cikin waɗanda aka lissafa kai ta wa hinda lakum ma wara azalik duk abin da ba su cikin waɗanda aka ambata baya an halatta amma sai ga wannan sun zo karin bayani kenan daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكه المحرم wala yunkih an karɓo hadisi daga Usman Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah ce la yankihul muhrimu mutumin da ya haraba ta aikin haji ko umara ba zai yi aure ba wala yunkih ba zai aure ba shi ba zai aura ba ko ba zai aura zawa da wani ba yayin da mutum ya riga ya je miƙati ya cire kayansa ya sanya kayan ihrami al-izar war rida yace labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjatan daga lokacin da ya shiga cikin ihrami to baya halatta ce zai yi aure ko kai kana can saudiya a nan bauchi a daura maka aure bai halatta ba alwalin kai daidai lokacin da ihrami a jikinka to auren bai yi wakila wannan da Allah ya hana kun fahimta da kyau wala yunkihu ko ba zai aura wani ba ya zama alwalin mace dan ya aurar da ita ga wani lokacin da yake cikin ihrami dole har sai bayan ya riga ya kammala har sai ya yi tahalluli sannan ne ya halatta wani hadisi ma muslim ya rawaito shi wa alaikum salam ban gane wanda suke hada yarya da yarkan ba ta ne guda biyu ya da kanwace ya'yansu su yi aure ya halatta me zai ya halatta wannan ya tana da ɗan namiji ya tana da ya mace sai hada da wannan ɗan namijin da mutan aure ya halatta ba ka cikin abin da aka haramta yi ba kuma wa halatta su biyowa da kani suka je gidan mutum suka aure suka aure yan mata guda biyu yan matan nan ya da kan wasu kai ma kuma ya da kane ne menene kan ku komai a a wannan al'adar mutane ce su mutane ko kitabun ra'asi ke yawo ba nasi suke da hmm. ya nuna cewa in babu sadaki idan da sadaki ba na hadda sadaki ma'awiya ya ce bai ba ma'awiya ibn abi sufyan dan lokacin da abdullahi dan gidan abdullahi bin abbas ya aure da ƴarsa da Abdulrahman ibn al-Hakam shi wannan ya aure ƴar wannan wannan ya aure ƴar wannan gashi sun sa su daki ma aka kawo Muawiya Muawiya yace wannan shine shiga da manzon Allah ya hana amma da kuma suka tana yake hadin Muawiya matukar an sa su daki magana ta riga ta kare tunda wannan fassara ta cewa dole sai in wannan aure wannan ba tare da sadaki ba shine shiga in akwai sadaki to shikenan bai zama shiga ba kenan amma shi kan Muawiya ga yadda ya dauki na sa dan gani da zakin bawa kuma Mm. wani zai aure kwanan amana sai aka ce a yi bawa saboda mai zama bawa ne bawan wa sai a ce waye uban gidansa din aji a ji a tambaye shi sai aka yi mallake shi idan kuma a tarihi ne su bawa to sai yi matsala mm. sai abin ya ɗauki ne da ja tambaye shi wai bawan ka ne a ja tambaye shi mana bayan nan da zai ba to ta wata hanya biyu mallake shi wani ta da jirgiya ta tsara ko kuma hanyar da tsara ba a'a har yanzu kai kake wannan bayanin wai kake da cewa sai kake mu gina hukunci akan mai dinka dai ba za mu gina ba amma shi a je san ayi bayani kai wai wani bawan bawan ka ne sai eh ta yaya aka kamar laki ta wata hanya hanyar da shirya ta tabbatar ce ko ba mu da shirya ta ba in ya tabbata hanyar da jira ta tabbatar shi kenan ya zama bawan sa kenan ba zai aure ba sai da izininsa in ba ta hanyar da jira ta tabbatar shi kenan bai zama bawan sa in dai kana son ka ba da fatawar cewa ya halatta gaba halatta wannan aikin da ke gaban ka sai ka je sai an je an tambayo kenan amma al'asar ka ga mutum ai ba za ka ce masa ba al'asar ka da insan an yi yakuna hurran domin al'ubudiyya un tarihin adal insan bayan za a yi mutum mutum daga wannan asalin da Allah ya halitta ka kai hur har sai ina akwai babban dalili na kasancewa ta bawa domin al an don tarih fal hurriyya hiya al-aslu fil insan ka gane da kyau to ba zai aure ba ba za a daura masa bai ta ta bari sai ta gama irani a'a ya yarda kadai ta wata hanya ta wata hanya ni dai ba zan taɓa ba ku fatawa guda daya kan wannan ba sai kuma kun je kun yi aiki wa fi riwayatin lahu ko ba haka bane ba wa fi riwayatin lahu la yakhtub wa zada ibn hibban wa la yukhtabu alayhi a wata riwaya ta muslim yace la yakhtub haka mutum ba zai rema aure ba in yana cikin ihrami kada mutum ya je aikin haji ko ya je umara bayan ya sa ihrami sai ga wata baiwar Allah sai ya mata magana da neman da aure alhali ko bai riga ya halali ba haramun ne yayi magana da neman mata da aure lokacin yana cikin ihrami har sai ya kammala wannan a wata riwaya kenan ibn hibban ya kara cewa wala yuqtabu alayhi haka ba za a nema masa auren ba a ce a wani je ce ya nema masa aure a alhali yana cikin ihrami wannan ibn hibban ya karo wannan ziyada din hmm. an tsallake hadisi da wanne ne wannan hadisi ne an karanta ma da da litinin ne zai ko kaya zumin litinin ne ba ka sha ba kan wa bin abbas radiyallahu anhu ma ruwa ne ko وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو محرم ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم tazawwajaha wa huwa halalun wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi yace tazawwaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam maimuna manzon Allah ya auri maimuna bintul Haris al-Hilaliyya muhrim yana cikin kuna ganin hadisin da kyau annabi ya aure tana cikin ihrami ma'ana ya riga ya harma da haji ko umara haka abdullahi dan abbas yace sai amma a riwaya ta gaba wali muslimin an maimunata amma akwai riwaya ta imamu muslim daga maimuna din da kanta nafsiha ita da kanta radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tazawwajaha wa huwa halalun tace lalle annabi ya aure ta alhalin baya cikin ihrami wa huwa halalun alhalin baya cikin ihrami wato Abdullahi da Abbas zai ce maza Allah ya aure tana ne yana muhrim ita kuma ta ce a'a to cikin su za mu gaskata ita sahibul qissa adra bi qissati eh ma abutin qissa ce fa kowa sanin qissarsa amma wanda dan labari ne shi ya iya kuskure wajen labari da haka suka ce Abdullahi da Abbas anan wahami yayi amma asalin gaskiyar labari za mu gaskata hadisin wato ita mai muna da kanta malam yayi lamba a kasa yace kalibul qayyim اختلفت الرواية عنه صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة حلالا أو حراما أم حراما yace ruwayoyi sun sha bamban daga manzon Allah shin ya auri maimuna a lokacin yana cikin ba halin ihrami ba ko ya aure ta na cikin ihrami fa qala ibn abbas sai abdullah ya aure ta na cikin ihrami wa abu abu yace tazawwajaha halalan ya aure ta baya cikin ihrami wa kuntu safira bainahuma ni ne dan ake tsakanin su in jira gani ko sai ibn al-qayyim yace wa qawlu abi rafi'in arjahu maganan abu rafi ita ce ta farin jayi li iddati wujuhin saboda dalilai daban-daban ko fuskoki daban-daban zakara minha kadan daga cikin su annas sahabata ghallatu ibn abbas wa lam yughallitu abu rafi' sauran sahabbai ma da suka ji Abdullah dan Abbas suka ta a kuskure kai ba haka bane ba amma ba su kuskurantar da Abu Rafi ba an gane ko wa anna qawla Abu Rafi sannan magana Abu Rafi muwafiqun li nahyi nabi sallallahu alaihi wa sallam an nikahil muhrim shine zai dace da hanin da annabi ya san hadisin baya na cewa mai ihrami kare mai kare ya aure kuma kara aura masa wa anna yazid bin al-asam ibn ukhtiha shahida anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama tazawwajaha halalan sannan yazid bin al dan gidan yar uwar ita maimuna ya ba da shaidar cewa lalle annabi ya aure ta dai ba yana cikin ihrami ba da haka dai maganar cewa annabi ya aure ta ba cikin ihrami ba ita ce riwaya ta daidai amma maganar ya aure ta cikin ihrami wannan kuskuren Abdullahi dan Abbas wa amina na daga Abdullahi dan Abbas wa alaikum salam to me hana? ai da ma ba ce ba ya inganta ba ya inganta zuwa abdullahi da abbas amma shi abdullahi da abbas ya kuskure <laughs> ai duk mutum mutafakun alaihi dan aje wurin abdullahi da abbas nan ne mutum mutafakun laifin bukari da muslim sun rawaito amma abdullahi da abbas da ba magana annabi bace ba yana iya kuskure ko ba zai ba to shi ne abin da ake ne وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه wani hadisi an karɓo shi daga ba ibn Amir Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ahaqqa shuruti an yuwaf an yuwaffa bihi lalle mafi mafi cancanta sharuɗa da za a tuka shi mastahlaltum bihi al-furud wanda kuka halatta farajin mutum mafi cancanta sharadi da yake bukata a cika kar ai koro shine sharadin aure dan ne sharadin da aka halarta farajin mutum to a nan gurin sai malamai suka yi maganganu me ake nufi da sharadi a nan gurin wanda mun suka ce sadaki an gane ko tunda sadaki da shi ne wanda ke halatta gare ka ka ta to lallai tun da wannan sharadi ne wajen aure to shi ne mafi cancanta sharadi da ya fi cancanta a cika a duniya wadanda suka ce ba sadaki ba ai ko da ba faɗan nan hadisin ba dama sadaki yana da ayoyinsa wa atu nisa sadaqatihinna nihla da kaza da kaza da kaza da kaza amma wannan hadisi yana magana wani abun ne daban sai suka ce shine dukkan takalif na aure shine ciyarwa shayarwa tufatarwa samun mata matsuguni dukkan waɗannan menene dukkan waɗannan sharuɗa ne naka zauna da ita lalle dukkan wanda ya auri mace mafi cancantar abin da zai tuka shine waɗannan al'amura bayan ya biya su daki bai kamata ya sakaci ba wajen tefanen gida bai kamata ya sakaci ba wajen tufafi bai kamata ya sakaci ba wajen ɗakin ta yana yoyo da damana ko ban ɗakin ta ya rufe ko katangar ta faɗi ki gyarawa ya rufe ɗaya daga cikin sharuɗan da suka halatta masa takarta ina ba kun fahimta haka waɗansu malamai suka kawo to waɗansu kuma suka ce a'a ai wannan ma dai yana da ayoyinsa sharaɗi da ake magana a nan gurin shine irin sharaɗin da mace ta yi wa miji lokacin da zai aure ta to amma kuma irin wannan sharadin shi kuma iri biyu ne akwai wanda shari'a ta yadda dari bisa dari cewa wannan ba za a cika shi ba akwai wanda malamai suka lalata suka yi sabanin a cika ko kar a cika misali idan mace ta ce na yadda ka aure ni amma daga ranar da ka aure ni zaka saki ka ta gida cika wannan sharadin dole ne ba dole bane ba ka iya cewa eh na yadda a daura aure kuma a yi sakin ba hannun ga yi ne ba kai shiru yaya ba ka fi kasar ba ina shawara yaya dai ina shawara ana nan ana nan bayan ta na biyu kina ta samu ta samu juna biyu ina zata shikenan magana ta kare sharadi ya rushe ka kuma ka rike ka ba ma sharadin da ba za a cika ba a nan gurin kina ba ta fahimta to kaga idan ka ta cewa lalle in ta zo ita sai ta gida ta fita ba za a cika wannan sharadin amma idan ta ce ka yadda ka aure ni amma daga ni ba za ka kara auren kowace ba malamai suka ce idan ka ce eh to sai ka cika mata dan yanzu ba ta ta akwai ta gida ba ita dai idan ta zo shi kenan kana karo wata wata malamai da ce sai ka cika mata dan shi ne sharadin inna a haqqa shuruta an yi bihi ba biyu masta saltun biyar gurin sai a libya ko a kasar laraba gaba ɗaya ka gani da man suka ce a'a gaskiya su ba za ta yarda da wannan ba tun da yana daga cikin makasudin shari'a musulunci a yi aure kuma a yi yawa to ba za su zo ta katangance ba da sauransu bai kamata su ta hana aka ba a takaice ne wannan yana cikin abubuwan da malamai suke kawowa duk malamai sun yadda in dai ta gida suke a kora wannan bai halaka ba amma in ka ce kar ka auro wata ka yadda da gari ba za ka auro mun wata ba ka yadda in ka aure ni a gari na za ka zama da za ka ɗauke ni zuwa garin ku ba ka yadda a gidan iyaye na zan zauna ba za ka kai ni gidanka ba sai dai ka rika kawo min tefane na kai mun kaza in ka yadda da wannan kar in ka zo na sai ka in baka yadda ba sai ka kyale ba ga mata nan da yawa ba ina ga an fahimta eh dike nan lawa rashin hakuri ke ga mu wanda ta yi ba ba nan na ko ta da irin haka faru ta sa sharfi ma gurbin da ke neman su zai ba shi ne da son waye in ya yarda su a to wannan kaga ai an saba Allah ne da sai da ya yarda eh, ba zaurin ta wata in ya da zan ga zuwa cikin kasuwa kawai kauye ah. wannan sharadin ba za a cika shi ba ta za ta yi aiki wannan ma na nan cika shi ba daka amma za aiki ya cika wannan wa alaikum salam wa rahmatullah ga aiki ne da aiki lafiya matsala ce daban ba wannan bane ba yanzu mu kawai aiki aka ce a dungule ba ruwan mu na lafiya ne ba na lafiya bane ba aiki yanzu wannan kuma karin bayani ne tambayar ka ce ta kai kadai sai ka kawo ta karka hada ta da wata wa an salma ta bin al-akwa qala rakhasa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam عام أوطاس في المتأة ثلاثة أيام ثم نهى عنها رواه مسلم وانا حديثي أنكر daga Salma ibn al yace manzon Allah ya yi rahusa ama awtasin a shekarar da aka yi yakin hunaini awtas sunan wuri ne kusa da hunaini ko kace kusa da ta'if inda su manyan kafiran wato taqib da awadin suka je suka yi sansani a wajen ko suka ɓoye iyalinsa a wajen dan su yaƙi annabi sun ji annabi yayi fatawa maka zai zo ya kawo musu hari to sai aka je aka yaƙi a wajen aka yi gumurzu to sai ya ce kiran yakin hunain da suna ama awtas wadan kuwa ta amu ne duk dai ne an yi shi cikin watan shawwal a shekara ta takwas bayan hijira annabi ya yi rahuta a shekarar da aka yi yakin hunaini fil mut'ati ya yi rahuta dangane da muta'a shine aure zuwa lokaci kai dace kun gane salasata ayyamin amma kwana uku ne kawai ya bada rahutar sun manha an ha sannan daga baya ya hana wato abinda wannan ke nunawa a da can kenan akwai auren mutaa kuma sai aka haramta auren mutaa kuma shine ka aure mace zuwa wani lokaci kai dace kai ne ta kun yi tafaki ka daura aure kwana bakwai ko kwana biyar ko kwana biyu ko wata daya da zarar lokacin da kuka ambata ya zo ko da baka ce ka sake ta ba aure ya mutu da kansa tilkaiya ba a maganar ma ka ce ka sake ta wannan shine auren mutu'a a farkon musulunci da habbai suna yi manzon Allah kuma daga baya ya hana an gane ko daga cikin hadisan wannan hadisi da kuma hadisi na gaba wa na aliyin radiyallahu ta'ala anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عام خيبر an karbo daga Ali bin Abi Talib yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani dangane da auren mutu'a a shekaran da aka yi yakin kaibar wato muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naha an mutatin nisa'i wa an akli al-humur al-ahliyyah yawm Khaibar manzo Allah ya hana yin auren mutu'a da mata sannan kuma ya hana cin jaki na gida a shekaran da aka yi yakin khaibar a sarrafa hutsabatu illa aba dawud malaman hadisi bakwai sun rawaito in banda abu dawud to wannan hadisi na abin bin abi talib shine zai kawo rikici wajen fahimta domin hadisin baya ya ce an haramta auren mutuwa a shekaran da aka yi ne fatawa makka shine ama hauta wannan kuma ya ce an haramta auren mutuwa a shekaran da aka yi yakin khaibar fatawa makka a shekara ta takwas aka yi yakin khaybar kuma a shekara ta nawa ta bakwai akai to yaya za a yi da waɗannan hadisai guda biyu to waɗansu malaman sun suke cewa lallai an taɓa haramta a lokacin da aka yi yakin khaybar amma daga baya sai aka halarta amma da aka je fito masa kuma sai aka haramta haramtawa ta ƙarfi akwai malaman da suka fi kan wannan ra'ayi irin su Imam Nawawi da sauransu akwai kuma waɗanda suka ce a'a wato mai ruwan da hadisi daga Ali bin Abi Talib ne bai fahimci maganar Ali bin Abi Talib ba maganar Ali bin Abi Talib musamman a cikin hadisi na biyu naha an mutu'atin nisa'i wannan labari ne daban bai faɗi lokacin da aka hana ba yace an hana dai auren mutu'a bai faɗi lokacin ba abu na gaba wata jumla din ce sabon sentence ne ba ruwan na bayan wa an akli al-humur al-ahliyyah yawm khaybar amma kuma ya hana cin jakin gida a ranar da aka yaƙi khaybar wato kamar auren mutu'a bai faɗi lokacin ba amma hana cin jakin gida ba ya faɗi lokacin shine yakin khaybar rashin faɗin lokacin sa kuma baya cin karo da hadisin mutum shi da ya faɗi lokacin shi ne fatan makka yana fatan kun fahimta wannan shi ne dai jawabin da malamai suke kuma gaskiya fitowa fili amma ga shi ya sa lamba a kasa ibn al-qayyim ko me zai ce قال ابن القيم ثبت انه اهلها عام الفتح ابن القيم ya tabbata manzon Allah ya halatta yin muta a shekarar da aka bude makka wa sabata annahu naha anha amal fatih kuma ya tabbata annabi ya hana a wannan shekara waqtulifa to sai aka yi sabani hal naha anha yawma khaybar shin ya hana auren mutu'a ne tun ranar da aka yi yakin khaybar ala qaulaini maganganu guda biyu wadan suka ce eh wadan suka ce a'a as-sahihu ibn al-qayyim yace in zance mafi inganci annan nahaya ma kana amal fath hana auren mutane ya tabbata ne lokacin da aka bude maka wa annan nahaya yawma khaybar amma hani da aka yi a ranar yakin kabar kuwa inda makana anil humuril ahaliya wannan ya shafi cin jakin gida ne wa inna ma qala ali ibn abbas shi Aliyu ya faɗa abdullah dan abbas yace na ha yau khaybar an muta'atin nisa'i annabi annabi yayi hani ran da aka yakin khaybar dangane da mutu'a wa naha anil umur al sannan kuma annabi yayi hani dangane da cin zaki na gida muhtajjan alaihi fil mas'alataini a nan gurin da yana so ya kawo masa matsaloli guda biyu ne cewa wannan akwai hadisi wannan akwai hadisi kai amma ba hada labarin guda biyu cewa lokaci guda abin ya faru ba kun gane da kyau fa zanna ba'd ruwati sai wadansu daga cikin marwayata hadisi suka zaci annat taqayyid bi yawmi khaybar tantance cewa ranar khaybar rajiun ila al-faslain ne yana koma zuwa ga al'amuran guda biyu mutahadin da kuma hana cin zakin gida an gane ko farawahu bil ma'ana shi wanda ya zata hakan sai ya rawaito hadisi da fuskar ma'ana thumma afradahu ba'dhum ثم أفرد بعضهم هذا الفصلين وقيده بيوم خيبر sannan ɗaya kuma da aka rawaito hadisin ta fuskar ma'ana sai ya dauki auren mutuwa ɗan kuma shi ma ya sake ƙayyade shi ladan ba bisa ga kuskuren riwaya kun bayyana da kyau qala ibn qayyim ibn qayyim yace walakin nan nazara hal huwa tahrimun batin batin aw huwa mithlu tahrimil mayta wad-dam wa nikahul amati فيباه عند الضرورة وخوف الأنة وهذا هو الذي لهذه ابن عباس فأفتى بحل بإلها للضرورة فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها wannan wani abu ne daban kun fahimci na farko dai ko cewa a shekara aka hana auren mutuwa ba ta wadaka amma wancan hadisi da ya kawo cin jakin gida da kuma auren mutuwa kuma yake yawan khaibar kun ji dai da amma ba su ruwaya ne suka kasa abu guda biyu lokaci domin idan hari ne na gaba ɗaya kaso kan babu yadda za a yi halatta ta kowane irin hanya amma idan aka ce haramci ne na cin mushe da jini to idan larura ta zo ya halatta idan larura ta kau bai halatta ba to sai malamai nan ma suka yi fahimta biyu waɗansu suna ganin auren mutu'a hali ne ka tokan na gaba ɗaya hali ka tokan na gaba ɗaya kuma larura ba ta shiga yanzu misali shari'a ta hana mutum ya auri yarsa ko kanwarsa ko mahaifiyarsa ko yarsa ta cikinsa hali ne na ka tokan gaba ɗaya ko shin akwai wata larura da ta zo a ce mutum ya halatta ya auri kanwarsa ko babu wata larura a duniya da ta halatta wannan to amma kaga haramcin cin mushe da haramcin jini da menene wannan Allah ce inna ma harrama alaikum mai tada wata mala mal khinzir wa ma uhilla bihi li Allah sai sai fa mun sirra ghaira bajin wala adin wala yasma alai larura ta halatta wannan to shi ma auren mutu'a haka ne shi ne sai Abdullah dan Abbas shi sai ya kallo kamar auren mutu'a ma larura ce tunda dama sahabbai abin da yasa suke yin mutu'a din a wurin yaki ne an fita yaki za a je a yi kwana da kwanaki ba a dawo gida ba iyalinka suna gida da ko mutum kila ba zai iya a, ko mai karfin sha'awar da ba zai iya daure ba sai aka ba su izini mutum zai iya yin auren mutu a temporary kai aure haka kwana biyu kwana uku ranar da za a koma gida kuma ta saku to tun da dama wannan larurar ta sa aka bayar da izini ana yi amma aka haramta sai ce to idan aka sake samun larura halacci zai dawo haka abdullahi dan abba zai tafi akai a ce dukkan wanda ya dauko fatawar abdullahi dan abba zai ce abdullahi dan abba ya halatta auren mutu'a yayi me ya zalunce shi bai halatta auren mutuwa ba alal itlaq ya halatta ne tare da me tare da larura idan larura ta zo misali ka je karatu ingila ka je karatu america ka je karatu wata kasa kuma kai baka je da iyalinka ba kuma zaka dauki wani lokaci to ya halatta kai auren mutuwa in an dauki waccan fatawar fa to tare da haka Abdullahi da Abazina ta bada fatawa akan haka cewa in larura ta zo ya halatta in ba larura bai halatta ba tamfar cin mushe ne tamfar kaza ne to sai ga mutane kuma suna ta fata wasa kawai duk kowa ɗan larura kaɗan auren mutuwa kaza kaza larura auren mutuwa sai ce kai ya zama haramun tabbatacce ba wani larura ba wata larura kun gane ko yace wa hadha huwa allazi la hadha ibn abbas abinda abdullahi da abbas ya halaro kenan fa afta bi halliha sai ba bada fatawan cewa ya halatta ayi mutu'a lil darura domin larura falamma wasu annas yayin da ya ga mutane sun yalwata cikin laruran nan da yawa walam yaktasiru ala mawdi'i darura ba su takaitar da larura inda take ba amsaka an fatiyahu sai daina bayar da wannan fatawa wa raja an hama ya janye sai kai na janye fatawata haramun ne duk inda auren mota yake ba wata larura ina fata an fahimta in kaga amfanin wannan bayani shine saboda shi'a su sun tafi har yanzu akwai auren mota har yanzu shi'a suna auren mota an gane ko to yawanci idan suka samu wanda yake da karancin bincike sai su kafa maka hujja da irin wannan fatawa ta Abdullahi da Abbas sai ai kuma ahlus sunna kun yarda sai koro maka fatawar Abdullahi da Abbas sai ga shi ma ba da fatan zai ina ba ta an fahimta to wani ma dan raina hankali sai kawo maka aya Allah ce kuma samta'atun bihi min hunna fa hunna ujurahunna fariza fama samta'atun bihi min hunna yace gashi na Allah ya magana auren mutu'a cikin suratul nisa ga aya ga kuma maganar Abdullahi da Abbas Abdullahi da Abbas kuma shine makanikin alqur'ani manzo Allah ta Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil magana ta me kake nema ga Qur'anin ga fasal sarga Abdullahi da Abbas shikenan kaga ashubha qa'ima ya kawo maka shubha da zaka sha wahala kafin ka tura ta to amma idan ka san tarihin ta fa Abdullah da Abbas fa ba wai yana magana auren halal bane ba yana magana cewa larura yanzu duk wanda yawa wata kama ya ci muce dan ya rasa abinci sai mu ce muce halal ne gaba da halal itlaq wannan kadai ta shafa to tare da haka Abdullah da Abbas daga baya ya janye wannan fatawa ina ba za mu fahimta kuma kaddara ya ce maka ma Abdullahi dan Abbas bai janye ba hadisin ka daga annabi cewa annabi ya hana ba ya yi ka ba annabi ya hana Abdullahi dan Abbas ya ce ayi wa aka turo maka bi Abdullahi dan Abbas ko annabi ka magana Abdullahi dan Abbas <laughs> ba wata magana Abdullahi dan Abbas nan gurin ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage wancan aya fa mastamta'atun bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna farida shin wannan aya tana magana akan mutu'a ne kwata kwata ayar ba ta magana akan mutu'a tana magana istimta'i bi ma'ana mujarradul jima saduwa tsakanin miji da mata in dai kuka yi sharadi to kuma ya zanto har ka sadu da mace to dole sai ka bata sadakin ta ma'ana matukar ka taba saduwa da ita ko da za ku zo ku rabu ba za ka ce kuma za ka cinye sadaki ba fa'atu hunna uzura hunna fariza ina fata an fahimta amma ba wai ayar tana magana wurin mutuwa bane kwata kwata la ta ta'arraf li nikahil mutu'a wa alaikum salam Thank E, san zuciya ne mana san zuciya ne shi sa suke son a yi ta yi amma dukkan wanda ya auren a yanzu ya tabbatar cewa zina yi tunda akwai hadisin da ya fito ina jin gama hadisin nan gaba hadisin abin nan abin nan وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي inni kuntu azintu lakum azintu lakum fil istimta'i lalle ni da na yi muku izini dangane da yin auren muta'aminan nisa'i da matan ku wa inna allaha qad harrama zalika ila yawmil qiyamati amma Allah ya haramta shi har zuwa ranar tashin kiyama kaga magana Abdullahi da Abbas ba ta da matsayi ke faman kana indahu minhunna shay'un duk wanda yanzu da yake da mace ya aure ta da sunan mutu'a falyukhalli sabilaha to ya saki hanyarta buɗe ko ka ce ita jarki ba magana ma sai ka ce na sake ki wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a abinda kuka ba su na sadaki kar ku ce za ku karba akhrajahu muslim wa abu daud wa nasa'i wa ibn wa ahmad wa ibn hibban waɗannan malamai duk sun rawaito wannan hadisi na'am maganar mu na mutsa ya tashi daga mutsa ya koma aure ai ita wai misali mutum ya kulla mutu ya yace ya je ki ya zama aure a to ai bai cika sharadan aure ba saboda lokacin da aka zo daurawa sun yi ka'ida ina fata an fahimta kaga aslan bai kullu ba dan haka ba zai zama aure ba kuma yanzu dole sai dai sai dai su rabu da juna ta je ta yi istibra'i sannan ta dawo sannan zuwa sake tsaron aure da sadaki da bai da amma ba zai yi ba a ce kawai ya rike ya zama aure eh, eh. Hmm. eh ko a su ko ba a wajabta ciyarwa dama ciki ba maganan ba ba wajabcin ciyarwa ba wajabcin kaza ba wajabcin wurin zama ma duk babu wannan wato abin da akwai zulmi a ciki da yawa kwarai da gaske وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي النسائي an karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah shi yace manzon Allah ya la'anti al-muhallil mai halattawa wal muhallala lahu da wanda aka halatta masa Allah ya la'ance su su biyan duka an gane ko tunda manzo Allah ya la'ance su Allah ya la'ance su asalin hadisin ma yadda yake la'ana Allahu al-muhallil wal muhallal lahu kamar ya rawaito shi da mana ne to dama al-muhallil shine wanda ya halatta al-muhallal wanda aka halattawa ma'ana mutum ne ya saki sa saki uku kaga baya halatta ya sake aurenta har sai ta je ta aure ne ko kuma wancan din ya sadu da ita sannan in sun rabu ta gama idda sannan ya zo ya aure ta to shi ya riga saki ta saki uku yanzu yana so ta koma sai ya zo samu wani ya tirya da shi an gane ko ya ce to ga matarsa ya sake ta saki uku kai kuma da Allah ka je ka samu ka zo ka zai baka kuɗi ma ka je ka aure ta da ka aure ta kwana ɗaya sai ka sake ta dan ta dawo ta yi idda shi kuma ya zo sake auren ta to idan yadda ya karbi yayi sainin din wannan contract din su bin zo Allah ya tsine musu albarka da shi wanda da shi wanda za a halattawa din da wanda ya halatta kuma halattawar ba ta halattu ba ai kaga wa babbar matsala ma kenan kila wani ya isa to la'anta dai kan ba gome ya yi ibari daga baya a warware ko ba haka ba wani zai iya faɗa haka wallahi mutum idan yana son mace ce ba komai daga baya ya yi istighfari kafirai ma da ba Allah ta yi an ce su wasu kai tuba illa man taba wa amana mu'amala duk waɗansu ayoyi na tuba sai ya kawo su daga wallahi ko yayi samu dai dan gyara al'amuransa to matsalar ne in dai aka daura auren a haka auren bai dauru ba kun gane da kyau idan ya je ya sadu da ita ko wata ɗaya suka yi ya sako ta dama auren bai ɗauru ba kuma kai har yanzu dai bai halatta ba gare ka tunda ba aure aka yi sahihi ba kaga ai matsalar ta yi yawa to saboda haka shine abin da ake nufi da wannan almuhallil wal muhallal da a wani hadisi annabi ya samu suna at-taysul musta'ar kamar wato dan bunsurin aro <laughs> wato aro shi ya aro da aka yi ba miji bane ba aro shi kawai aka yi aka biya shi an gane ko eh, eh. idan da suka yi magana da baki cewa ga kudi na baka gaje ka aure ta daga baya in ta dawo ni na shi a zuciyarsa dama ya sa ran zai aure ta kuma ba zai dawo da ita ba kaga bai zama muhallil ba yana auren ta kawai sai shiru abinsa sa ai ta rigima ya halatta ai ta rigima eh eh ita ai ba a magana tunda ita ba ta daura kanta aure ita dai kan hadisi bai lance ta ba ita matar hadisi bai lance ta ba yanzu misali mukaddara miji ne ya saki matarsa har ya kai saki uku kaga ba hali su koma ko to da aka fita ita matar tana so ta koma gidan miji sai ta yi maza ta je ta auren kashe wuta kun san auren kashe wuta wato ta auruwa na dama da nufin dai kawai idan aka kwana ɗaya biyu ta tayar da tana dole su kisa ta koma gidan mijinta na farko auren kashe wuta kenan amma shi wanda ta aura bai sani ba shi dai ya zo zawarci ya ganin da nan an ba shi dama ana tarawar jiki ma ya maza kawo gora daura aure ba Allah ya dauka duk gaske ne ashe kokari take ta kashe wuta ma'ana dai ta aure shi <laughs> idan ta samu ta koma can gidan mijinta ana daura aure ta tayar da fitina ba shiga ba fita dole sai da miji ya sake ta ta kwace kayanta ta je ta gama idda ya halatta ta koma gidanta na farko ko bai halatta ba ya halatta ya halatta Sabon da sai sabo da sai dai shine wannan dai ba ta faɗa masa gaskiya ba amma dai ya halatta ta koma can ba dai an ɗaura aure ba ai shi inda yake zama muhallil wanda zai yi auren ya zanto yana sanin ga aikin da zai yi to a nan ne amma shi ya zo ya aura bai sani ba ita ce kawai ta je ta tayar da fitina eh tun da shika a hannunsa yake idan ya ga dama ai zai iya saki tai ta rigimar ya ki saki ai ta karaya da na'am guda shi wanda ya wanda ya ya har ya mutu a ya mutu wannan yanzu da babu auren mutu a zina ce duk wanda ya mutu ka tabbatar zina yayi wanda lokacin ya riga ya wuce ina za kai yi masa hukunci yanzu ka ce mutum <laughs> tilka mutum kada kalan laha ma ka zama ko da kuma ka sauko ya zaka ka hukunta mutane duk sun mutu da su da ya'yansa da jikoki da wayi duk sun mutu ba ke musu hukunci ba وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكه الزاني المجلود إلا مثله رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وانا حديثي ne sahihi an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abba daga abin nan Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah ya ce la yankihu zanil majrud maznaci da aka masa bulala ko aka yi masa haddin zina ba zai auri kowa ba illa mislahu sai kwatan kwatan ka an gane ko abinda wannan hadisi ke nunawa dukkan wanda ya shahada da zina idan ya zo neman aure ba za a bashi ba haka duk wanda ta shahada da zina in ka ji za a nemi auren tafi kuma sai ka hana kuma amma idan al'amarin ta ya koyi bai sani ba wannan kuma ko ba al'amari na wurin Allah shi ma al'amarin ta ya koyi ba a sani ba shi ma al'amarin ta na wurin Allah amma idan a zahiri kuka sani ba a hada tsakanin mutumin da yake tantirin fasiki da wata afifa kamar yadda ba a hada wata afifa ko da wani afif da wata tantirar fasika ba za a hada su ba la yankihu huzani al illa mithlu an faɗi al ba wai dan cewa dole sai waɗanda aka yi wa haddi ne aka in har yanzu to wanda ya zina ma aka yi masa haddi shi ma aka ce ba za a auri kowa ba sai waɗan uwansa ina ga wanda ma yi ba a masa haddi ba kuma min ba da aula kenan ina fatan kun fahimta mai wannan hadisin da wancan aya zan eh akwai wanda suke kulla alaka tsakanin wannan aya da wancan hadisi azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa harrama zalika ala almu'minin akwai wanda suke kulla alaka da shi cewa abinda ake nufi da annikahu a can gurin shine al'aqd amma qa'ida abinda ake nufi da al'nikahu a can gurin shine wata'u azzani la yanke hu illa zaniyatan aw mushrikatan mazanaci baya jima'i da kowa sai dai mazanaciya ko kuma kafira wadda ba ta da addini dan wa za ta amince da shi sai mazanaciya ko kuma kafira da ba ta da addini wa wazaniyatu la yanke hu illa zanan aw mushrik haka ita ma mazanaciya ba wanda zai amince da ita ya kusance ta saiwa sai mazanaci ko kuma kafirin da baya da addini wa hurri mazalika alal mu'minin an haramta wannan zanadin akan mu'mini an gane ko to kaga a can gurin annikahu bi ma'ana alwata ba bi ma'ana al'aqd ba wanda anan gurin kuma annikahu anan bi ma'ana al'aqd an gane ko la yankihu zani almajrud illa mithlu na'am ne eh. idan mutum ya kai sadaki aka karba shin an ce masa an daura aure ko an ce za a sa aure nan gaba a ba wani wato jiya yanzu misali idan mutum ya je kai sadaki a karba lokacin da aka karba an ce masa shi an daura aure ko kuma an ce da nan gaba za a daura aure za a sa rana nan gaba kaga ba a ce za a daura ba a ce an daura aure ba sai nan gaba to dan me zai take ta dauta hujja ba a dauta hujja na takalta an gane ko gaskiya da yawa daga cikin mutane suna fakewa da wannan kuma akwai fatawa da marigayi shi kabukar Mahmud Gumi bar Allah ji kansa da gafara kuma mun sha bada irin wannan fatawar amma daga baya dalilai sun nuna cewa ba haka take ba shi malam aqida sai yana ganin cewa bai ko dauran aure ne yace domin bai ko me ke faruwa eh, mutanen gidan ango suke zuwa ya turo wakilansa za a zo su haɗu da wakilan ne amarya a zauna a tattauna dan bai na neman irku to shikenan mun bashi an gane ko ko su ce mun karba ko su yi shiru ba su ce mun karba ba duk dai sunan shi ne sun karba to shi yake ganin idan an yi baiko abinda ake bukata wajen ɗaurin aure shine siga to yanzu baiko nan da aka yi shi ma siga aka yi dan haka kenan aure ya ɗauru idan miji ya take mace bayan an riga an yi baiko da shi ba zanayi ba haka malam ke bada fatawa har Allah ya karɓi rayuwarsa Allah ji kansa da gafara an gane ko shi babban hujjar sa wato wannan ai an riga an yi siga kuma siga ita ce bukatar neman aure kila wani ya ce ai ba a yi maganar sadaki ba a lokacin ko da ba a yi maganar sadaki ba akwai halaccin wannan da akwai nikahu tafwid yace to shikenan haka ya gina nashi to amma abinda mutum zai kalla innamal a'malu binniyat shin dan Allah lokacin da wakilan ango suka taso daga gida suka zo gidan amarya sun zo ne da nufin daurin aure da za a tambaye kowa a zuciyarsa lokacin da ka tafi ya daura aure za a je a ce a za mu je tambaya a za mu je bai ko ba daura aure wata ai daura aure nan gaba daura aure ai yayi ba a faɗa muku ba tunda dole sai dai da niyya ko ba haka ba haka su ma iyayen gidan amarya lokacin da wakilai ba sa cewa mun fita mu daura yar mu aure to kaga wannan niyya din me suka niyyata da shi Allah zai kama su da shi gobe kiyama sun niyyaci daura aure ba su niyyace shi ba abu na biyu urfi menene urfi al'adar mutane wajen gudanar da al'amuran su kowa ya yadda a kasar Hausa akwai banbanci tsakanin baiko da dauran aure kowa ya yadda baiko ba dauran aure bane ne. kaga wannan urfin kuma shi ma muhakkam ne a ka'idar shari'a ana hukunta mutane da urfin su da haka dan mutum ya kai sadaki an karba ba shi ke nuna cewa mace ta zama halal gare shi ta ke ta ba karma wanda ya wannan gangancin wanda ya da kuma Allah ya ce ya hakuri mu karasa wannan hadisin wa ana aisha radiyallahu anha qalat talaqa rajulun imra'atahu thalathan فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من أسيلتها ما ذاق الأول متفق عليه واللفظ لمسلم Aisha tace sallaka rajulun imra'atahu salasan wani mutum ya saki matarsa saki uku fa tazawwajaha rajulun sai wani yazo ya aure ta sun matsallaka shi na biyun nan kuma shi ma sai ya sake ta kabla an yi kula biya amma tun kafin ya taɓa saduwa da ita fa arada zawjuha al-awwalu an yatazawwajaha mijinta na farko sai ya so ya mayar da matarsa fa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika sai aka tambaya annabi game da hukuncin hakan ya halatta mai da ita fa qala sai manzo Allah ce la abai halatta ta koma wajen na farko ba hatta yazuqa al-akharu min usailatiha har sai wani ya dandana zumarta ma zaqal awwal irin abin da na farko din ya dandana haka manzon Allah ya faɗa da idan an tashi yin bayani ba jin kunyar abin da dole ne al'umma ta sani wajen addinin ta ina ba an fahimta ma'ana idan mace aka sake ta saki uku na biyu ya aure ta auren ta kawai ba cikin nuna in ta fito za ta koma can ba sai in na biyun ya taɓa saduwa da ita ita kuma saduwa ta hakika shine ya kasance gabansa ya shiga cikin farajinta ko da bai yi inzali ba saduwa ta tabbata wanda hukunci ke ginuwa a kanta ina ba ta fahimta wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wallahu li muslim amma lafazin na imamu muslim ne malam yayi yace akhraj al jama'atu an aisha qalat ja'at imra'atu rifa'at al qurazi matar rifa'a al qurazi ce tazo ila annabi sallallahu alaihi wasallam tazo wajen manzon Allah tace fa qalat kuntu inda rifa'ata fa tallaqani da ina wurin rifa'a sai ya sake ni fa batta talaqi wato ya nesantar da saki na saki uku kenan at-talaqul mabtut kenan fa tazawwajtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zubair bayan sa sai na aure Abdurrahman ibn Zubair wa inna ma ma'ahu mithlu hudubati thawbi sha amma abin da ke tare da shi kamar gezan gwado ne wato ka gama da shi wannan kenan fakala sai ya ce an tarji ila rifa'a yanzu kina nufin wato ya sake ce koma wurin mijinki na farko kamar ta ce eh sai maza Allah ce hatta ta zuki usailatahu wa yuzuka usailataki har sai kin dan zuma sai dan dan zuma ma'ana lokacin da mijinta ya sake ta da zo da aure wannan nabi shi ko baya da mazakunta kenan shine take kwatanta cewa ai abin da yake tare da shi kaman gezar bargo ne ko gezan gwado wannan gezan gwado ba kaman zare kenan ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya abin da nufi ce ko alama yanzu ke koma kullun na farko ce eh ce ba za ki taba komawa ba har sai kin dandana zuma sai dandana Ba ma'ana sai ki ta hakuri ai ta neman magani in ba haka ba dai ba za ki koma tun na farko ba malam yace wal usaila abinda ake nufi da usaila aljima wato shine saduwa kenan to sai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana sai a kira sallar sannan sai a an dan abin da ya sauka ga tambayoyi ana ba da shawarar cewa kila tambayoyi ba za su kama shiga ba dan kai saboda akwai alamun hadari sosai har yanzu ya kamata a ce mun kammala sallah har an abin nan kenan saboda haka sai dai Allah ya kai mu kenan ko da yake gobe kamar yadda aka sani cewa za mu je ya sunan wannan garin kadin ba daki saboda haka ba za mu samu karatu gobe tsakanin magrib da isha'i ba dan muna son ma magrib din kila sai muna can kafin ba daki ayi wa'azi bayan sallah sannan kuma mu dawo gida a gobe tun da insha Allah jibi kuma zai zanto tafsiri za a yi kenan idan Allah ya kai mu muna tsaron malam Ahmad ya zo ko gobe ko jibi a talata jibi kenan da kuma laraba duk tafsiri ne ranar talata za mu karanta suratul hujurat kamar yadda na faɗa tun nan ranar laraba insha Allah za mu karanta suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a bi iznihi ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya mara akan abin da shafi wani hadisi ne kwanci ba hadisi da mutane suke ganin kuma ko wani kila ko hadisi ne kuma hadisi ne a nufin da yawan wani son kasara da cikin imani wata abin da ya tsaye kare yawan ɗanda shi ne a ofis ne kawai ta ji har ma wasu masu ra'ayin kwallo suna wani abu ne kuma da farfaganda a kan wani cewa har ya gamto ma in kai kana da adawa akan najeriya da wannan kwallo ba ka da shi imani الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka shi wannan hadisi da yake yawo a bakunan mutane wani lokacin har ma da malamai ko a kan mimbari na juma'a ko a kan mimbari na wa'azi ana yawan karanta shi kaji mai magana ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hubbul watani min al-iman son kasa yana daga imani yana cikin hadisai da suka shahara amma baya da asali a shari'a manzon Allah bai faɗi wannan magana ba kun gane ko hadisi ne mara tushe baya da tushe baya da makama ta fuskar tabbatuwarsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kuma duk abin da bai inganta ba ta fuskar hadisi baya halatta jingina ma annabi shi ballantana kuma gina wani hukunci na shari'a karkashin sa ka ce ma annabi ya ce kuskure to ballantana kuma ka gina hukunci a kansa ita kasa ba a santa kawai don kasancewar ta kasa mahaifarka ana santa ne idan ta zanto kasa ta imani kasa ta musulunci kamar makka kamar madina kamar sham da dukkan waɗansu wurare wanda musulunci ya mamaye lokacin da makka tana makka a matsayinta na mahaifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga babu wata kauna da annabi ya nuna mata har sai ranar da aka zo aka yi fatahu makka da mutane suka shiga addinin musulunci da yawa sannan makka ta samu wata kauna amma in ba haka ba karshe kauraye ya barta gashi kuma kasance shi ka ta haihuwar ta ina fata an fahimta dan haka dai ba wai kallon kasar ake a bisa ga kasancewar ta kasa a kaunace ta ba ko aki ta ba abinda ake duba da shi menene a cikin ta na imani ko kishiyarsa duk kasar da ta zanto matattara ta imani matattara ta musulunci ya zama wajibi ga musulmi ya so wannan kasa dan abin da ke cikinta na imani da kuma kalmar Allah ko hukuncin Allah da ake zakarwa amma idan kasa ya zanto babu imani cikin ko ko yi rauni ko ba a zata da hukuncin Allah ciki babu wani dalili da dan da ke da shi na yin wani kishi game da ita wannan kasa da kishin addini ake ba kishin kasa ba ina fata mun fahimta yawa wa alaikum salam wasu suka ce da imani duk bai inganta ba ko ku ce hubbul iman min al ko hubbul watan min al iman ko ku ce hubbul watan shatar al iman duk bai inganta ba daga annabi na'am eh eh malami abin da yake shi ne idan mutum ya kashe kansa shi da kai yana da shi kamar kuma sun taɓa yana kuske bayanai yanda abin da suke da yana gani kamar yadda aya ta ce ita kan abin da ta ce take da ita ce ta kai idan mutum ya kashe ya kashe mutum musulmi a ga abin da za a yi shi ga ga abin da yake kansa to wannan ka ma ka kan ka ne da mutum ya gudu ne kana da ta'ali la an billahi wa la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ita ayar tun daga farkon ta karshen ta zama magana kan kashe mummuni ba ta yi magana kan kashe kafiri ba amma sai dai wannan mummunin suwaye danginsa ta iya zantowa mummuni ne danginsa mummunai za ka ba su diya ka iya yiwa mummuni ne shi amma danginsa kafare ne wanda ake zaman amana da su ka iya yiwa mummuni ne danginsa kafare amma wanda ake yaki da su ayar gaba ɗaya tana magana kan mummuni ba ta magana kan kisan kafiri ba bari in karanto ta kaji فما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية illa an أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة كذلك أنا ana magana akan مؤمن لكن أهله لكن أهله هل هم مؤمنون mu'minun aw ghayru mu'minin anan magana take Allah ce wa man qatala wanda duk ya kashe mummuni bisa ga kuskure ba da ganganci ba kamar ka kade shi da mota ba da niyya ba kamar ka harba bindiga dan harbo barewa sai harsashin ya wuce je ya samu mummuni ya kashe dukkan wanda ya kashe mummuni bisa ga kuskure ba wai ganganci ba menene hukuncin sa fata harir raqabatin mu'mina zai yantar da bawa mummuni wannan haƙƙin da ke tsakaninka da Allah kenan domin shi mutum da aka kashe haƙƙi biyu ne ke da alaka da shi haƙƙin da ya shafi ubangiji da haƙƙin da ya shafi danginsa na an kashe musu dan uwa to haƙƙin da ya shafi Allah shine fata harir raqabatin mu'mina yantar da bawa mummuni haƙƙin da ya shafi dangi ba wadiyatun musallamatun ila ahlihi da kuma diya wadda za a mika ta zuwa ga danginsa ahlihi danginsa yan uwansa maciya gadansa illa an yasaddaku sai fa in sun yafi sun ce mu ba ma san diya to kenan abin da ke kan mutum shine yan taddabawa mu wa in kana min qaumin aduwwin lakum yani wa in kana al-maqtulu al-mu'minu min qaumin aduwwin lakum idan shi wannan wanda aka kashe din nan mummunin nan da aka kashe bisa ga kuskure ya zanto danginsa abokanan adawar ku ne kuna cikin yaki da su kafirai ne ba na amana ba wa huwa mu'minun shi ko yana mu'mini fa tahrir raqabatin mu'mina abin da ke kan wanda ya sa shi ne yantar da wa mu'mini amma ba zai bayar da diya ba tunda wanda za a ba su waye kafirai ne dan me za a ba su aduwwun lakum kafirai na na yaki kenan wanda ba zaman amana tsakanin su wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun amma in wanda aka kashe din nan danginsa kafirai ne wanda tsakaninku da su akwai mithaq alkawali na tsagaita wutar yaki da kuna yakar juna amma yanzu kun tsagaita yaki ko kuma kafirai ne na amana fadiyatun musallamatun ila ahlihi to duk da haka wannan za a iya bayar da diya gare su tunda ba a yaki da su duk da kafirai ne ka gani ko harir tahrir raqabatin mu'mina da kuma in da bawa mu'mini a ce anan gurin shi wanda ake kashewa wanda za a biya diya iri biyu ne idan danginsa sun zanto mummune ne za a ba su diya idan danginsa sun zanto kafirai ne wanda ake zaman amana da su za a ba su diya idan danginsa sun zo fito kafirai ne amma ba a zaman amana da su ba za a ba su diya ba wannan duk maganar diya kenan wanda haƙƙi ne na yan uwan wanda aka kashe a ba su diya idan suka ce sun yafe kenan diyan nan an riga an yafe babu komai akan ka sai yantar da bawa mummuni to yantar da bawa mummuni din nan idan ka nemi bawa mummuni ka rasa wanda za ka yantar me za ka yi a madadinsa shine sai mutum ya azumi na wata biyu a jinde kamar lamar musu harai ne. mutatabi'ain tawbatan min Allah zai wata zai azumi na wata biyu a jere dan tuba zuwa ga Allah yaya wannan wata biyu suke azumin wata biyu dai Allah ya ce sun iya zantowa sittin sun iya zantowa kuma ba su kai sittin ba ya za a yi su zama sittin idan ka fara kirgin azumin ba daga farkon wata ba kaga dole kwana nawa zaka ka jera sittin ka yi talatin ka sake yin talatin amma idan ka fara yin azumin daga farkon wata ganin wata kai ka fara da kuma ka sake ganin wata ya zama nawa to kuma da ka sake ganin wata ya zama nawa idan ka ci sa'a waɗannan watannin guda biyu aka ga wata a 29 tara wata nawa kai ko azumi nawa kenan kai 58 duk da haka kai siyamu ta biya. الملك فإذا كان الصيام من بداية الشهر قد يكون منكسرا لا يتم الستين وقد لا يكون منكسرا لكن إذا كان من وسط الشهر فلا بد أن يتم ستين يوما إلى بعد قم فإنجا فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما eh duk da haka Allah ya zama da bayan haka ba sai kama ka da laifi ba dan kawai ka biya shi kenan ka biya ran duk yawan sa ka kai kai kadai zaka biya sa kai kai kadai zaka biya ita diya ta kisa ba mutum ɗaya ne ke biya ba mutum zai biya ne addiya kulluha alal aqila ko kai ne kafa kowa kuɗi a Najeriya ba kai kaɗai zaka biya ba danginka za su kawo kowa ya kawo nashi a kaɗa a biya haka ake yi ka'idar diya nan ba mutum ɗaya ne ke biya ba shi da danginsa za su biya saboda kowa ya ɗan ji jika dan nan gaba sai a ce to wani fa ka shiga ta yanka kaga ka dan jawo mana mun ji jiki jakunnan su dan a tsare rayukan mutane ko ba haka ba <laughs> sannan kuma shi ma dan ya ga an yi tarayya da shi cikin yan uwantaka ba mutum ɗaya ne ke biya ba ko kun yawan su kuma ba lokaci da aka ce a biya ba za a iya kasa su kashe uku za a iya kasa su kashe hudu kamar yadda fuka su ke yin sabani wannan marjiwa ko kutubul fiqh a kama baka tambaye ni da ganganci ba a baka tambaye ni baka tambaye ni ba yanzu kai abin ina zuwa ku yi hakuri da ka ta mana ba ka da hakuri ne ka tsaya mana kaji kaga wannan abin da kake cewa rabbana la tu'akhizna in nasina inda Allah bai ka inda Allah bai yafi maka ba da wannan jiya za ta kankare maka zanubinka yana daga cikin bangaren la tu'akhizna din adamul mu'akhaza din sai Allah ya kawo maka abin da zaka yi na kafara amma da mutum zai kisan kai na ganganci fa akwai kafara ka gani dan saboda ba kuskure bane ba wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما kaga anan gurin saboda girman laifin ba ce ga abin da zaka ba saboda girman laifin can gurin ku saboda da kuskure kai saboda akwai ba a mu'akaza idan kai abu da kuskure shi yasa sai aka ce ga abin da zaka dan karka dauka wai tunda an ce kai ka fara wannan ya nuna wancan ayar kawar wata aiki kenan la ta'asuna inna sina aw asbana wato ma'ananta dai ubangiji ba zai kama ka da laifi ba ya dora maka zunubi bayan mantuwa kai ko kuskure kai amma ba shi ke nuna ba za ka biya bashi ba laifi ne ba za a kama ka da shi ba a baka zunubi amma cewa za ka biya ko za ka yi kafara kuma wannan hukuncin su shi kuma daban ko bai tona da kyau ban fahimta wannan zai sa ko da wata rana wani ya koro maka wannan ka san yadda za warware alaikum salam sai kiyaye direba mutu ba amma ka mutane goma ko haka yi da ala idan mutanen wanda Allah masu rasuwan suka yafe wannan lamar cewa Allah ne ya kawo idan zai yi wannan kafara kafara adadin mutanen da Allah masu rasuwa ko goma ko fili da haka ne zai ko kuma ta mutu mutane wala haka sabon ba su ka kace kwamitin fatawa na kasar saudiya na manyan malamai haka suka ce suka ce ko mutum goma ne haka za ka yi kafara su idan kai wannan ka gaji ka huta idan kai wannan ka gaji ka huta har ka je lokacin da ka so fa ka kasa yin azumi shikenan sai a yace maka sauran amma matakar akwai istita'a to sai kai sai dai ba ce dole ka kama wannan kai kai a jere har zuwa ka gama ba idan kai ne mutum ɗaya sai ka sa ka baka ka hutu zuwa wani lokaci ka sake yin na mutum ɗaya idan Allah ya karɓi rayuwar ka kafin ka karasa shi kenan saboda ba yadda za ka yi kowan ba haka ba dan in ba haka ba ya za ka ce mutum ya idan ka ce na mutum ɗaya wani nufi za ka dogara da shi

Allah ya amince shi ina da bambanci kuma wanda ya kaɗe ko kuma yanzu idan mutum ya tashi harba bindiga ta iya dawowa ta harbe shi kansa ko kuma ta iya dawowa ba haka ta sha faruwa ko ta sha faruwa ba to kuma kamar da kuma ya iya harbe mai wani idan ya harbe wani na akwai kafara ko babu haka wannan ma yake yayi bambancin su akwai malaman da suka yi wannan magana amma wata magana ta su bin ba tana da karshe ƙwarai da gaske ka iya yawa ihtimali shi ma ya mutu a cikin ya mutu a cikin kaga ba ruwan mu baya da wani kafara shi ma <laughs> tunda mai rai ne ake dora waɗannan hukunce hukuncen in ko da rai ko dole mu dora masa wannan shi ne abin da zaka iya tabbari a zimma din mutum zimma din sababin da za a iya kasance mubarra a dole sai in mutum ya wannan kafara wannan ke cewa game da sallar juma'a na mata waɗanda ba su je masallaci ba sun sallah azhar da suke yi a gida za su ne tun kafin a dawo daga juma'a ko kuwa dama tun da su ba wajabcin juma'a a kansu ba su je masallaci ba suna gida za su yi azhar da zaran rana ta bar tsakiya ba wai sai an sauko daga juma'a ba magana cewa sai an sauko daga juma'a magana ce mai rauni malaman da suka yi ta hanzarin da suke bayarwa su kansu suna bayarwa ne dangane da yaro da bai balaga ba da bawa wanda baya da yanci suka ce abin da ya sa muka ce kar su yi juma'a ai kar su yi azhar har sai an dawo daga juma'a saboda in yaro ne wanda bai balaga ba yana da balaga mai yiwa ya zo ya gama azhar din kuma balaga ta zo masa ko ba ba to gare bari har sai ya ga an dawo daga juma'a tabbas balagan nan ba ta zo ba domin da balaga ta zo juma'a ta zo ne wajibi sannan bawa wanda ake mallakarsa mai yiwa kafin a dawo daga juma'a nan ubangida ya yantar da shi in har yantar da shi ya zama daka kaga juma'a ta zo ne wajibi to da haka sai ya bari kar ya gaggawar ya har sai in ya ga an yi abu ya sami yanci ba to ya san bata kansa sai ya bi Allah to wannan ijtihadi ne suka yi domin kaddara an yantar da shi bayan ya riga ya kammala sallan azhar ya sami yanci za mu ce juma ta zama wajibi a kansa ta zama wajibi a kansa ta zama wajibi a kansa tunda ya riga ya yi azhar shari'a ko ba ta hada maka ababai guda biyu albadal wal mubdal minhu ba za ta hada ma alwala da taimama ba lokaci guda ko dai kai taimama ko kai mai na'am eh. duk dai ne ana magana mutum ya ɗauki mutum goma ma da zai kafara abokin sa ɗaya <laughs> me bambanci ko dan sa ne ba zai kafara ba ai ba bambanci wato dangane da wata matsalan kun fahimce ta ku cewa dai dole duk waɗanda juma'a ba ta zama wajibi a kansu ba za su yi juma'a da zarar mai rana ta bar za su yi azhar da zarar rana ta bar tsakiya za su yi azhar din su ba za su jira sai an sauko daga juma'a magana sai sun sauko magana ce mai rauni idan ya so dan idan ka ce wannan magana ta cewa mai yiwa kafin a dawo daga juma'a ya sami yanci in bawa ne ko ya balaga in yaro ne to matar aure fa ko ta yi me in mace ce makwara ka ce ko a sake ta kafin lokacin a dawo in ma an sake ta dai ta mace har yanzu juma'a bata zama mai ba wajibi a kanta ba to na me yana ta yin jinkiri ta ina fata an fahimta kaga babu wani abin da zai sa ta ce ita ta jinkiri dan da matan ita ba wajibi ba ce a kanta dan kasancewar ta mace sawun tana da aure ba ta da aure ba zuwa ce ba zaura ce duk wannan ba ta ake kallo kawai mace ce dan haka juma'a ba wajibi bane a kanta kuma idan har ya sami yanci din bayan kafin a sauko ba sai ta tuba waɗansu malaman suna ganin ba zai haɗa guda biyu ba ya zo ya azhar tafi juma'a waɗansu kuma suna ganin to ai tunda dai ana cikin lokacin bai riga ya fice ba zai tafi su ta zanto wasu fila na wacce hmm. wannan malaman ba su da hujja wannan malaman ba su da hujja me za su kafa hujja da shi da an tambaye su lafazin aljumu'a bi dhammil jim ko bi iskan aljumu'a bi iskan mim ko bi dhammil mim ko bi iskan mim duk dai ma'anar su daya ba a kiranta juma'a din sai an samu haduwar mutane a wuri guda mutumin da yake wuri guda ya yake yanzu mutum ɗaya zai kaɗai zai iya sallar jami'i to kuma jami'i ma ya kafa kuma sai zai juma'a ka zai wafa wannan tsakaninka da Allah da zai ka fahimta yanzu ka dai kawai sanya sallah gida sai zai ce ne masu hankali za su yi dadari duk masu hankali ba su yi dadari ba duk masana ba wanda zai yi dadari to bala sana kuma yanzu a gidan kaɗai ce na yi juma'a da sallar jam'i da sallar juma'a da sallar idi da tsayuwan arfa ibadatun jama'iyya la ta ta'atta li rajulin wahid dukkan su ibadoji ne da ake yin su a jam'i cikin taro mutum ɗaya bai sai ce ya yi su ba yanzu idan mutum ya lissafin wata shi kadai je tsaya a harfa ya ce shi a lissafin sai tara ga wata sauran jama'a kuma sun ɗauka takwas ga wata ba su yi ba sai gobe da nasu da nasu wani Allah ya yarda nasu to haka mutum shi kadai ya tsaya gida ya sallar juma'a ya sallar idi ya ki ya mutane kuma suka fita gobe suka je suka yi da nasu da nasu wani ne yi nasu haka jami'i haka juma'a dan mutum zai tsaya gida ya juma'a shi kadai wannan duk yan bid'a ne da wanda sai da suna haka ba yan sunna bane yan bid'a ne kafin da ko sun yi da'awar suna yan bid'a ne dan suna ba da aikin ka nasi ya gaskata shi shine magana ba kawai da mutum ya yi da'awar ne ahlus sunna ba da shikenan sai a sallama in ba haka ba da kowa ma ko a sha'ira dukkan su gaba da suke ahlus sunna ne su har sun fa yace suke sunna ahlul kitabi was sunna eh. ina zuwa wannan yake wannan yake cewa mutum ne ya aure mace kuma ba tare da ya taba saduwa da ita ba sai kuma ya mutu shin za ta ci gadonsa kuma za ta yi ta kafa za ta yi ta kafa haka abdullahi dan masaudi ke cewa idan mutum ya auri mace bai kai ga saduwa da ita ba sai ya mutu tana da takaba da za ta yi kuma za ta ci gado kuma za a ba ta sadakul misli inda ba a biya ta ba la waqta wala shatat ka abdullahi dan masaudi nan cikin na'am da ne na ba

ko a abin da a kuma babu kawai za a kalla shin wannan kisa kuskure ne ko kuma ganganci ne da kuma za mu gane kisa na kuskure ne ko ganganci ne ta hanyar shi direban a wani irin hali motar take ciki idan ya toka motar sa baburki ya san baburki ya tafi da ita ya faɗa rami da mutane kaga kisa ne na ganganci ina fata kun fahimta a san mota ba birki ya tafi da ita duk wani sakaci da direba zai ta fuskar birki ko wani abu wanda san zai iya kawo hadarin mota ko rikicewar ta yaje rubuta mutane a rami ya zama kisan danganci kenan an ba haka bai dauki dukkan matakai na tsaro ya ittikazul asbab in ya riki dukkan sababba da ka kare hadari wani abu zai faru daga baya kaga ba zai ci a wannan ba za ga wadansu direbobi da sun taka mota ba fitila to idan wani abu zai faru nan gurin zai ce kuskure ne